RFI. Ta yanzu kuma ga shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausa na Radio France International RFI. tare da naku nasiru sani a najeriya sakamakon rikitowa da darajar kudin kasar wato naira ta yi hukumar yaƙi da rashawa da cin hanci ta kasar ta kafa wata tawaga ta musamman don yaƙi da waɗanda suka kira masu ɓata naira da ƙoƙarin ɗora tattalin arzikin ƙasar kan tafarkin amfani da dala. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Salamu alaikum ya rafi Hausa suna na Umar Bada Badaya Baram dan gudun hijira mazauni jihar Diba jamhuriyar Nijar hakikanin gaskiya hawan farashin dala a kasar mu Najeriya abun bakin ciki ne da takaici da damuwa duba da ya jefa dubban al'umma cikin halin zulumi da tsadar rayuwa da fatara da talauci ina kira ga shugaban kasarmu najeriya musamman ma ahmed bola tinubu ya dauki matakin gaggawa akan wannan al'amarin kafin wankin hula ya kai su dare daga karshe ina addu'ar ubangiji Allah ya kawo mana saukin sadar rayuwa a kasar mu Najeriya da masassan duniya baki daya ku tashi lafiya RFI Hausa suna na Umar Ariba da yabaran dan gudun hijira mazauni jihar Difa jamhuriyar ne. Sashen Hausa na Radio France International suna na ya haya dinnu azare fiyar na kungiyar masu goya da bada shawarwari ta kafafen yaɗa labarai rashin karamar hukumar Katagun. A tare da ni akwai dan uwa Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima daga garin Fatisku. Babu shakka rikitowar naira a kasar mu Najeriya wani babban koma baya ne ga kasar kuma bugu da ƙari ni ina ganin cewar dirar mikiya da aka yi wa masu canjin kudi a birnin tarayya abuja samsam bai dace ba domin wannan abin da yake faruwa za mu iya cewa matsalar gwamnati ne ganin yadda tun da ta janye tallafin man fetur komai abubuwa na kasar suka kasance sun dagule to ya kamata dai a san abin yi ra'ayin mu kenan ya haya dan tsare hassan albasari abu afa assalamu alaikum radio france international kuna magana da hashimu Tsamama ne ya kiran kuna daga nan garin Tsamama a Bala Filinge jihar Tilbiri a Jamhuriyar Nijar lalle dangane da rikitowar darajar naira da ta yi yanzu kasa warwar to lalle wannan alhaki sai mu ce babu wanda ya kawo mata eh, karyewa ta ba kamar shugaban kasar Najeriya lalle dan shi adda ruwa da tsakin da ya kamata a ce ta yi daraja ko ta daraja amma ana kame kamin wasu bayan Allah waɗanda ba su san hawa ba su san sabka game da darajar naira ba su iya su canji lalle bai kamata ba ana bin su ana ta kamen su wajen mutum hamsin kuma ba a kare eh, kame kamin sarwan ba lalle ya kamata gwamnatin najeriya shi bunƙasar da darajar naira ita ma ta yi gogayya da dukkan wasu kuɗaɗe da akwai na duniya radio faransa ne muku fata alheri mai magana hashim daga nan garin tsamama a bala filinge ja tilberi a jamforiyar niger erefi eh, na gode a tashi lafiya faransa rabar muhammad abubakar bida bida dutsen waya kuma local government kano state nigeria daga maurin da kun bamu radio faransa game da tsadan dala wanda ta kai ga ana fafaran masu canjin kuɗi akan kamar laifinsu ne tsadan dala ta kawo amma ni nawa na ra'ayin da nawa gani maganar tsadan dala da kuma tsadan rayuwa da ƙasar mu ke ciki laifin na gwamnati ne domin ita ta ce a bar dala ko kuma sashin dala ta yi farashin kasuwa ta yi halinta sa'annan aka cire tallafin man fetur guda biyu su suka ja wannan matsalar da muke ciki a najeriya har ta kai ga yanzu gwamnati da kanta ta kasa samun mafita ana fafaran masu canji waɗannan abubuwa duka da gwamnati ne ta so gyara za ta gyara in kuma ba ta so gyara ba za ta gyaru ba domin tsadan rayuwa nan da a ce yau za a saukar da man fetur ya zo ko da naira ɗari hudu ne babu shakka za mu ga sauƙin man fetur za mu kuma sauƙin rayuwa cikin ƙasar mu saboda haka gwamnati ta duba matakan da ta ɗauka na tattalin arziki da kuma cire tallafin man fetur ta yi gyara na gani komai zai daidai na gode da faransa rabira muhammad abubakar bila bili dutsen wai kuma lokacin najeriya na gode. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio Faransa kuna magana da kwamar sana shafura mai goro da ke nan sabon kasa birnin Kebbi a tarayyar Najeriya. To ne gaskiya wannan matakin da kasa ta Najeriya za ta ɗauka game da binciken masu harkar hada-hadan dala to ya yi daidai gaskiya ganin gaskiya mu wajajenmu da muke gaskiya kullun abubuwan naira ƙara taɓarɓarewa ya kai nima a nan jiha ta ta kebbi don haka muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauki matakin ba sani ba sabo in ma ta kama don allah a bar amfani ma da dala gaba ɗaya najeriya domin gaskiya dala ita ce take wahal da talaka najeriya da al'ummar najeriya baki ɗaya na gode sashi hausa gida gidan faransa kuna magana da kwamar sani a shafura mai goro da ke nan sabon kasabin nigeria Assalamu alaikum Radio Faransa sunana Comrade Ibrahim Lara Gafta muna yi muku fatan alkhairi a tare da ni akwai Comrade Ali Yahya Jafar Unguru akwai Comrade Ilyas Yakubu Digawa akwai Comrade Ali Kwauta Kafin Telwa akwai Amaryata Halimatu Sadiya Comrade Ibrahim Lara Gafta to babu shakka muna goyon bayan hukumar EFCC take kama masu canjin kuɗi na bayan fage musamman a birnin tarayyar Najeriya Abuja saboda su ne suke kara ta'azar lalacewa naira mu ana farfaɗo da dala saboda haka dala ba kuɗin mu na Najeriya dala kuɗin America da to bai kamata mu ba ta ƙarfi ba mu a ajiye kuɗin al'umma na Najeriya saboda haka iya da kyau kamar da ake musu muna goyon ba su ɗari bisa ɗari muna roƙon Allah ya ƙara daraja kuɗin mu na naira ya fi kowane kuɗi daraja ma a duniya mu dai fatan mu kenan talakawan Najeriya saboda wallahi ana cikin wani yanayi sakamakon wannan dalar da muke faman canjin ta a Najeriya ku tashi lafiya a Radio Faransa suna na da Ibrahim Lara Gasta. Kada sha'afa ana tare da sashin Hausa na gidan Radio Faransa cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka da shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio France a suna na Usman Maidala Bushari ta da magaram a Niger. To abin za mu ce ya shafi mu kai tsaye duba da mu muke makwabtaka da tarayyar Najeriya wanda mun yi kowace ƙasa da suke makwabtaka da ita kuma mun yi kowace ƙasa mu'amala da wannan kuɗi na tarayyar Najeriya. Hakan hasali ma ya ƙara eh, ta'azzara tattalin arzikin mu ya ƙara faduwa duba da mu'amala da muke ta kasuwanci yau da kullum wanda al'ummar tarayyar Najeriya suke shigowa a kullum suna siyan kayan yau da kullum hakan in suka auna suke ga wato sun faɗi duba da in suka sai kayan jika 25 sefa kutankucin dubu hamsin yake a tarayyar Najeriya to hakan shi yasa karamcin 'yan Najeriya da suke shigowa Nijar kullum yake kara ta'azzara wanda hakan mu kuma a Nijar kuma baya ne ga al'umma masu karamin karshi da ma masu karshi nagode suna na Usman dala bushe ta da magaram Nijar tashi lafiya mai magana garkuwan jama'ar mahangi musa na cali mahangi karamar kuma kafur da ke jihar katsina da bala na cali gozaki da nasiru aliyu sabuwar kasa da bashir bmk kadisau to babu shakka wannan matsala ta hawa farashin dala da tsadar kayan masarufi gaskiya abu ne da ya damu al'ummar kasa ta najeriya da shauran kasashen afirka sai dai mun ji gwamnatin najeriya na cewa za ta hukunta wanda suke ajiye dalar nan wannan abu ne wanda kawai an faɗa amma ba zai yiwu ba domin masu ɓoye dalar nan ai manya ne ta yaya wanda ke neman masarar da zai ci yau zai samu dalar da zai boye so don haka mu mun zura ido mu ga abin da gwamnatin Najeriya za ta yi ga wannan ikirari na cewar za ta hukunta duk masu boye dalar nan daga karshe muke addu'a Allah kawo daidaito a wannan ƙasa ta magana garkuwan jama'ar mahangi musa na cali mahangi karamar kuma kafur da ke jihar katsina da bala na cali gozaki da nasiru aliyu sabuwar kasa da bashir mai yanke kadisa mai magana shugaban kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar mani jihar katsina najeriya kwamar taso ilyasu magami a ci gaba da faduwar darajar naira a najeriya ya jawo ma a kasar mu matsala kuma ya jawo ma 'yan najeriya babban matsala musamman hawa farashin kayan abinci da kusan abinci na neman ya gagar talaka kuma ba mu ga cewa hukumomin najeriya da babban bankin najeriya a sun lalubo hanyoyin da za su magance matsalar ba idan dai ana son a naira ta yi daraja kuma ya zama cewa an magance matsalolin da ke damun najeriya to babu shakka ya kamata a daina amfani da dala baki ɗaya a najeriya kwata-kwata a daina amfani da ita a lalubo sabbin hanyoyin da za mu rika a fita da kasashen waje muna shigowa da kaya zuwa kasar mu Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka suna na amur Soja dan Nijar ni mutumin tsamkaka ne cikin jihar Zandar amma yanzu ina Travelers Capital da Libya. Darajar kudin kasa gwamnatin tarayya ita ce za ta din kasar ta yi daraja ba wai 'yan canji ba. To madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyo faransa musamman injiniyan namu na yau hassan alhassan sulaja da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura tare da shamsiya haruna abokiyar aiki naku na siru sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa lamba. To da haka labaran ya kawo ƙarshe inda a cikin saukace da al'ummar Najeriya ke suka sake fadawa halin kamfar man fetur da ya haddasa dogayen layuka a gidajen mai. kare kan tsadar rayuwa da hauhawar farashi kun da kasashen afirka shida suka amfana da tagomashin tan dubu ɗari biyu na hatsi daga rasha ko kuma ji yadda amurka ke tafka da warwara game da buƙatar ta wuta a gaza a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi musamman jagoran shirin bashir ibrahim idris sai injiniyan hassan alhassan Sulaja sunana azumi bashir aminu ke fatan ku tara da misalin karfe tara na dare idan allah wilaya ya Kaimu.